أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wadda su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. mu da sake haduwa a wannan yammaci daren alhamis daren sha bakwai ga watan almuharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448 wadda ya dace da daya ga watan bakwai miladiya 2026 mun haɗu a wannan masallaci na masjidu imam ramadan yusuf تضمده الله برحمة منه إن مكتاب هدوى أدوغر وأن اللوكة تيد من كراتوت كل تاتم القول المفيد في شرح كتاب التوحيد واللقر الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن العثيمين رحمه الله تعالى يوكو شيني ترسم لا بوم شاء a cikin wannan littafi insha Allah a zama da ta gabata mun karanta ayoyi da malam ya kawo babin farko a matsayin gabatarwa na wannan littafi malam ya karanta ya kawo ayoyi guda tara wadda na ƙarshe ita ce muka fiƙe da ayar cikin suratul an'am قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أرضوا أكرشان وانا الايه ايو زامو شرنتا أبن دمالي كاو نا آثار اسكتب حتى لذا النبي صلى الله عليه وسلم بكم أتحدي مالك قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين ذلك قال ابن مسعود في صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود على دار جاء زريش يكي سوى من أراد an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi duk wanda yake kan yayi dubi yayi nazari ya kalli ya ga wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu wasiyar da wacce a kanta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya stamp manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi stamping ya yadda ya yi tauƙi'insa duk wanda ke sai ga wannan wasiyar to kaliyakara ƙaunahu ta'ala ke karanta waɗannan ayoyi da muka karanta ga farko kun ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum sarkul al'am kenan aya ta 151 har zuwa ƙarshen ayata. 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu yace duk wanda yake so ya ga da idansa ya ga mecece wasiyar manzon Allah sallallahu wanda ya fantin dinsa bai karanta waɗannan ayoyi guda uku wannan yana nuna muhimmancin da sa malam ya kawo waɗannan ayoyi a matsayin muqaddima malai ce hadisi ya tabbata daga mu'azu ɗan jabal Allah ya kare da a gare shi malai ce ta kuntu rabiqan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ala himari yace na kasance a goye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wata jaka bakin gida ke ce fa qala sai ce ya mu'az ya kai mu'az تدري ما حق الله على العباد shin ka san menene haƙƙin Allah na wajibi wanda ya wajabta a kan bayansa wa ma haƙƙul ibadi ala Allah kuma ka san menene haƙƙin bayi haƙƙin Allah haƙƙin bayi akan Allah kuntu ma'azu sai ce nace Allah wa rasuluhu Allah da manzansa su suka fi sani qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqullahi 'ala al-ibad Allah akan bayi shine an ya'buduhu su da su bauta masa wala yusriku bihi kuma kai su shirka da shi da komai wa haqqul ibadi 'ala Allah kuma haƙƙin bayi akan Allah shine Allah yu'azzibu man la yushrika bihi shay'an shine Allah ba zai azabtar da duk wanda bai shirka da shi a ibada ba Mu'azu ya ce sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wala ubashirun nas shin ba zan yi wa mutane bushara ba in yaɗa musu wannan maganan qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tubashshirhum Sarkar musu bushara in kai musu su sai su sai su jingina sai a samu wani sai ɗan ya rude shi kuma sai ya ƙi yin aikin daga ƙarfi ya faɗa zuwa ga shirka wannan hadisin imam bukhari da imam muslim sun fi da shi a cikin sahihan littafansa to wannan maganganu na da malam ya rawaito ɗaya maganar ibn mas'ud wani na daga cikin manya-manyan malaman tafsiri masana alƙur'ani da shaidan annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam annai sallallahu alaihi wa ya ba su shaida na karatun ƙur'ani na iya karatun ƙur'ani na salata ta kullu alqur'ana min arba'in su koyi alƙur'ani daga wasu mutane guda hudu cikin sahabbaina Allah sallallahu alaihi wa يا كراء أبي بن كعب ومعاذ بن جبل الله بن مسعود ومكال مولى أبي حذيفة الناس لا تيسي وأنن صحبه قداهد بحين أنا بعد لا يسن سوى سكوية القرآن وأنا حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد duk wanda yake son ya karanta ƙur'ani madaranta kamar yadda ka sauka ke karanta da irin karatun Abdullahi dan Mas'ud ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa masani ne na Al-Qur'ani daga cikin almajiransa waɗanda suka fi kowa shahara a sanin tafsirin al almajiransa suna kan gaba su imam mujahid da sauransu almajiran ibn mas'ud ne to shi yake faɗa mana cewa wannan ayoyi na cikin suratul an'am to kusan kaman wasiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana malam ibn usaymin rahimahullahu ta'ala yake cewa yake qawluhu wasiyatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yake alwasiya bi ma'ana al'ahd yake ma'anan wasiya shine kaman alƙawari wasiya alƙawari ma'ana duk wanda ke so san alƙawarin da Allah ya manzon Allah ta san yarda da al'ummansa dan da wannan alƙawarin da kan sai mata tam ma'ana aka same ka ka saba daga ɗaya daga cikin abin da waɗannan ayoyin suka ƙunsa, kamar wani alƙawari ne na musamman tsakaninka da alƙi sallatan shawarwari wanda dama cikin ayoyin ma Allah ya faɗa wa bi ahdillahi awfu ko cewa alƙawarin Allah ku cika yace wala yakunu al-ahd wasiya illa idza kana fi amrin hammin yace kuma alƙawari baya zama wasiya sai in ya zama al'amari ne mai muhimmanci sosai girman alƙawari in ba kira shi wasiya ba to muhimmancin shi da alƙawarin da aka kira shi wasiya shine abin da malai ke sai nuna mu ki kamun alƙawari za ka yi kaza kawa gaba amma muhimmancin shi da abin da alƙawarin da kira shi da na wasiya sai ce to kuma za mu ga Allah dan mutu cewa yi man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka yi fara yace ila wasiyati rasulillahi ko ila wasiyati nabiyillah ko ila wasiyati nabiy muhammad ko ya kira sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kace yace ai muhammad da yake nufi ku sani ba wani muhammad da ba yake nufi a shine ai rasulullahi muhammad ibn abdullah al-hashimi al-qurashi shine da yake nufi yace wa hada ta'bir min ibn mas'ud yadullu ala jawaz mithlihi kuma wannan zance na ibn mas'ud wannan magana yana nuni ne akan halaccin kai ma ka faɗi irin haka kai ma ka faɗi zaka iya ce qala muhammadun rasulullah zaka iya ce wa wasiyatu muhammadin rasulillah duka zaka iya faɗi wannan mana ba tare da ka gabatar da da da kalman annabta ko manzanci ko shugabanci ba kafin ka kira sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka iya haka a babin labari yace wala yunafi qawluhu ta'ala kuma hakan baya nuna cewa an yin aiki da sanin Allah la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha haka Allah ya faɗa cikin suratul nur ko shekara ku sanya kiran manzon Allah sallallahu tsakanin ku kamar yadda kuke kiran juna har ku sanya haka yace kiran wannan kira da Abdullahi masu Mas'ud yayi bai warware wannan ayar me yasa yace li anna du'a ar-rasul huna ay munadatuhu nan haka ce la taj'alu du'a ar-rasul ay la taj'alu munadat ar karka ce ya Muhammad kaga shi kenan kake kira ko ba haka bane kowa shine abin da Allah ya hana la taqulu inda almunadati ya muhammad shine aka hana walakin qulu ya rasulullah in za ku sha ku ce ya ma'aikin Allah ya annabin Allah yace amma amma al amma in dai a wajen bada labari ne huwa ausa wannan babin yana da yana da fadi sama da babu talab sama da babi na kira yace wala haza ya yajuzu an taqula da wannan ya halatta ka ce ana tabi'un li muhammadin ni majin muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya halatta ko allahumma salli ala muhammad haka ke cewa ba ko haka bane Allah kama annabi sallallahu alaihi wasallam salati kika ce allahumma salli ala rasulillahi muhammad sai a ce maka da wannan manzo Allah ya koyarwa ko haka kamar ladawa ko haka bane duka ya halatta sai da a wannan ba kira bane in yadda za mu ƙara ganewa a fili yanzu ka za ce kai ɗan waye ya ce ni ɗan alhaji wani ne ko? haka da ka bada haka ce ni ɗan alhaji wani ne akwai wanda zai kai rashin kunya kan kasu sunan babanka amma lokacin da kake tsaya a gaban bambana za ka ce mishi alhaji wani ko ba gani ba amma duka kalma ɗaya ne amma yanayin da ka kira wancan haka yanayin ya kama da mu a kira yanayin yana ka kira a ran ko ba haka ya kamata nan a kira da shi ne bambanci an fahimta ko yawwa kuma za ka ce ya muhammad ba wannan an hana amma ba da yake allahumma salli ala muhammad ya allah ka yi tsira ga muhammad wa ala ali muhammad ka yi tsira ga iyalan muhammad haka za ka fassara Ibi al'ada ta magana cikin al'adar ta magana ya tafi akan wani fasara wadda ba wannan ba zai sa a ta gane wato sai ki amma bayan nuna cewa in kai wancan kan kai an fahimta ku yau hawan mu al'adar mu ta magana an saba kace Allah kai tsira ga manzon mu Annabi Muhammad to sai ka fasara haka sun haka al'adar maganar mu yake an fahimta ku amma bayan nuna cewa dan wani ya fasara da wancan kuma sai yayi ne yayi laifi Allah ya sa mu gane malam sai ce fadinsa التي عليها خاتمه أي الخاتم أي بمعنى التوقيع أنا ظن وسيع إتكي من ظل صلى الله عليه وسلم يبدو السلام يتعين إتكي من ظل يتعين يتعين إتكي ليست وصية مقصودة مقصودة عليها أما فكر كيف yi tsammanin أبناء النسيح ɗan nasu yana nufin annabi sallallahu ya zora ya rubuta bayan da ya وقوة rubutawa islam kar ka zama nan wahaka ke nufi bi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bi shay to da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai bar duniya bai tara sahabbai ya ce wasiya ta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba in ba uku guda uku ba wanda za mu zo mu ji hadisin sai na ali bin abi Ali, Allah ya kare da a gare shi Ya yace wa yadullu lidhalika anna aba haifa. kana ali bin abi talib abin da ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubuta ko wasiya ba kafin ya bar duniya shine Abu Juhaifa Abu Juhaifa tabi'i ne daga cikin manyan tabi'ai ya tambayi sai na Ali dan Abi Talib Allah ya kare da a gare shi yace al hal ahida ilaykum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sai na ali shin annabi sallallahu alaihi lokacin kafin ya bar duniya ya bar muku wata magana a matsayin ita ce wasiyansa ko a rubuce فقال لا سين علي فيها والذي خلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن وما في هذه الصحيفة يتي نارا إلى الله باب وانا أبدا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a rubuce na wasiya amma ka je da ya rauke yake na rantse da wanda shi ya tsaga kwayan hatsi da aka shuka shi ya kaddara ta tsage ta tsoro na rantsa da wanda yake yin haka na rantsa da wanda shi ya barranta da kwayan halitta daga cikin mahaifa ya zama ɗa bari wannan rantsuwa kada duka wani ne ke wannan Allah ko da karfafa rantsuwan ne me ko ce ko na rantse da Allah kai tsaye ai ba za ga abin da girma ba an gane ku kace na rantse da wanda shine ya haka kwayan hatsi tukuru na rantse da wanda shine ya farranta da kwayan halitta daga mahaifa ta zama ta manzo Allah sallallahu alaihi bai bar mana wani abu da wasiya ba face fahimta daga littafin Allah alqur'ani wanda Allah ke ba wanda ya ga dama sai kuma abu da ke cikin wannan paper wannan takardar sai abu haifa sai tambaye shi wa ma fi hadhihi sahiha menene a cikin wannan takardar qala sai maza sai sai na ali yake cewa abu na farko al-aqlu wa fikakul asir wa an la yuqtala muslimun bi kafirin dace wannan abubuwan guda uku su ne kaɗai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na farko aukan fansa ko kuma abin nan Aukan fansa ga wanda ya zalunci wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya tsara hannu wani a tsara nashi wanda ya kira idan wani a cire mishi wanda ya kira hannun wani a cire mishi wanda ya zima wani wajen ruha juruha a yi masa manzo Allah mana ya jaddada mana wannan kafin ya bar duniya na biyu ya ba mu muhimmancin muhimmancin yanta fursunonin yaƙi ina kama musulmi a matsayin fursunan yaƙi mai iya bakin kokarin mu mun fanshe shi ya dawo cikin ɗan uwansa musulmi manzo Allah ya jaddada mana wannan kafin ya bar duniya shi kuma ya tabbatar mana fa ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri musulmi ya kashe kafiri ba a kashe shi ba a kashe shi hanya ɗaya shine ya zama kisa ne na zila abin da ake kisa na zila shine kashe shi a matsayin shi musulmin dan fashi ne to za a kashe musulmin ne saboda ka san shi dan fashi ba saboda ya kashe kafiri ba an fahimta ku amma babu halin da yake sa dan musulmi ya kashe kafiri a kashe shi ko in kan nau'ukan kafiran da Annabi sallallahu alaihi ce, duk wanda ya kashe su ko kancin aljanna ba zai ji amma kuma ba za a kashe shi ba wannan hukunci ne tsakanin filawa. da wa da Allah amma musulunci shi ya fi ƙarfin a kashe idan ya kashe kafin a fahimta ku ina ali ya ce waɗannan su ne wasiyyan da manzalla bar mana a rubuce ba ka gwamna ke na cewa wancan wasiya Allah ɗan mutum yake magana ba manzalla wani ya rubuta ba su laba. ya ce wannan wasiyya ta ce sai dai ya shiga cikin maganan ina ali na farko shine ne fahman yu'tihi Allah ta'ala fil Qur'an bayan ya ce daga cikin wakilin da suke ganin manzo Allah ba mu shine fahimta da Allah ke ba wanda ya ga dama game da Qur'ani to daga cikin wannan fahimta ne Allah ba wa Abdullahi dan Mas'ud har ya fahimci waɗannan ayoyin za su ga cikin wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun fahimta ko yawwa sai ce fa la yuzannu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsa bi hadhihi al-ayat wasiyatan khassa maktuba shi kira ka kar wani ya cewa annai sallatan ya yi wasiya ne da waɗannan ayoyi wasiya a rubuce a lakin abin masudin radiyallahu anhu yara anna hazil ayat a shamalat din kulli sai shi abdullahi dan masud yana ganin cewa waɗannan ayoyin sun tattara dukkan wani abu da ya shafi addini gaba da فكأنها الوصية التي ختم عليها, النب... عليها رسول الله الله وأبقاها لأمته sai zama kamar wasiya ce da manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi tantin ma al'ummansa kuma yawan da shi da al'ummansa yaji ya wa hiya ayatun azima kan lura ga ayoyi ne masu girma idan ta hal insanu wa amila biha idan mutum yayi la'akari yayi nazari ciki yayi kuntintini cikin ayoyin kuma ya aiki da ayoyin zai ga kuma babu abin da ayoyin bai kunta ba ai kalma ɗaya ma daga cikin ayoyin ta kunshi komai shadan Allah wa bi'ahdi llahi awfu kaga ba komai da komai kenan to haka sura alƙawarin da da bayi suka yi da Allah tun daga alamin zar shine alastu rabbukum qalu bala saboda ayoyin ya kunshi komai na addini yace duk wanda yayi tuntunta ayoyin yayi aiki da ayoyin hasalat lahu al-awsaf al-thalatha al-kamila waɗannan siffofi guda uku da Allah ya ƙulla ayoyin da su ba su tabbata a gare shi kuma cikakku shi ne awon farko Allah ke la'allakum ta'qiluna na yiwu Allah ke la'allakum tadhakkaruna na uku ke la'allakum tattaquna mana in ka bi ayoyin sai aiki da abin da ayoyin suka kunsa za ka zo mai hankali ta shi hankali in ka mai hankali to hankalin naka zai kai ka zuwa ka zama mai nazari mai tunani mene ne zai amfane ka mene ne ba zai amfane ka ba sannan wannan kuma shi zai kai ka zuwa ka zama mai takawa mai tsoron Allah an fahimta ku a Sheikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a cikin tafsirin Aziz al-Hamid sharhin kitab at-tauhid yake cewa ce Allah maɗaukakin sarki ya jera ayoyin ya fara ya ce taƙiluna ta zakaruna da kuma tattaƙuna ya ce wannan su ne matakan kusanci zuwa ga Allah saboda ai dukkan nassoshin shari'a Allah yana magana da mai hankali a kowar gani ba wanda bai da hankali ai ba da shi ake yi wanda bai da hankali ba magana da shi ko ba haka ba shi ake cewa a shauƙofi الشرط في وجود في وجود آه، آه، الشرط في وجود العبادات التكليف شرعي نواجب إبادة هنا أسمى التكليف التكليف كما شنو الأقل الأقل شنو هنكلي شنو تكليف وكما البلوغ إذا نوع من سنة تكليف kafin wani abu na ibada ya zama wajibi a تكليف sai kana taklif taklif mu bai samuwa sai da an fahimta ku kuma yadda a sharɗu fi sihhatil ibada shi kuma a tamizi sharaɗi na ingancin kuma ibada shine tamizi shi ma tamizi bai samuwa ko da hankali haka ce tamizi shine yaron da bai balaga ba amma yana da hankalin da damansa da ne da hagunsa kaga duka biyu da ingancin da wajibcin duka zai tabbatuwa sai da ne da hankali shi yasa yawancin ayan alqur'ani in Allah zai faɗi ayan akwai karantarwa suka yake karantarwa ga masu hankali ne la ibratan li ulil albab li ulil absar li qawmin ya'qilun li qawmin yadhakkarun ko haka bane duk Allah magana da masu hankali masu hankali shi yasa laraba ce kiran mai masu hankali da ulul nuha suka ce me yasa ake kiran su annuha jam'i ne na nahya suka ce abin da yasa aka kira aka kira hankali da nahya suka ce annahu yantahi bi sahibihi ila ma umra bi wa la yujawizu al-hadda saboda hankali yana sa mutum ya tsaya a daidai inda aka umurce shi da zai gona da iri shi za ka kira shi da annahya mana mai hanawa hankali tana hana mutum wuce gona da iri ko maganiwa shi kalawa su kan masu hankali da ulun nuha mana waɗanda suke da abin da yake hana su an fahimta ku ce to kaga in ka zama sai hankali lokacin da kai hankali to lokacin kuma zaka fara nazari da tunani da hankali ne ake nazari ake tunani ake fara fayyace abubuwa to kuma hankali nazarinka da tunaninka bai da amfani in bai kai ka zuwa ga tsoron Allah ba an fahimta ku in ya kai ka zuwa ga wani ba tsoron Allah ba to bai da amfani Allah madaukakin sarki ya kama shi sai ma da ce hadisin ma'azu bin jabal bai mana bayani a kai yake faɗin ma'azu radif aiza na radif ai rakibin ma'ahu kalfahu aka ce radif mana ma'anar shi a radif ala fa'il fa'il ko radif fa'il ma'anar shi ɗaya da fa'il mana ni ne aka goya mazalla sallasa yana hawan doki ko jaki ko raƙumi kuma ya goyo kaga wannan ma'azumi zai cewa mazalla ya goya shi ne akan ne jaki ala himarin akan jaki an fahimta ku wannan yasa ba ga malaman adab malaman adab suna faɗin cewa in ka lura da an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daukan mutum biyu a kan hawa amma kuma annabi sallallahu alaihi shi sai in ya dauke wani akan abun hawan shi yake tu shi yake zama direba yake cewa wannan yake nuna cewa abin ladabi da musulunci ya fi kankarabe shi duk lokacin za ka wa abun hawan wani to karka yi ita cewa ba na makulli ake ya sa a matarbiya an gane ku ka zauna duk yadda ta dama ka sha shi shi ne ya ce in ba makulli to sai ka karba an ga ku suka ce sai ka koya daga yadda manzan Allah su lasa ne yake yake yake abun nan shi wasu malaman ma suke cewa wannan yake nuna cewa in har za ka hau abun hawa kai da ɗalibinka to abin da ya fi dace shi ne kai ka zama inda abin hawan naka ne to karka ce ɗalibin ya zama dare direba so da a gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba buri wani daga cikin sahabbansa sun zama maka ne direbobi ba sai dai shi ya zama musu ne direba kaga ga dewa daga cikin malaman ahli sunna ko da umma ta tafiya mai nisa ba wani ne ya tuka su haka mallan Jafar har ya mutu ba wanda ke tuka shi a mota Sheikh za ka haifan har yau sai ke tuka shi ko bai da bude miki kofa ba an fahimta ku su za ga saboda irin wannan tarbiyya suke koyowa daga fadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya goyi mutane da yawa mu'azu bin jabal yana ciki Ku usama bin zayd yana ciki abdullahi bin abbas yana ciki abdullah bin abbas yayin yayin abdullahi dan abbas yana ciki safai kusan guda shida waɗanda aka sani suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi ya goya su akan abun hawa ko bai ce su su tuka ba shi yake musu da yawa ko ba yara ƙanana bari ka ce ai saboda yaro ƙarami na cikin su ƙarami kawai shine Abdullahi dan Abbas shine kadai ƙarami a ciki dukkan sun fi shekara ashirin an fahimta ko Usama sun fi zai har har yana komanda ma a wakilin yaki kaga ba yaro bane an fahimta ko yawa kuma zalla sallallahu alaihi wannan yace ala himar ai ahli ana jakin gida ko da jakin daji ba a goyo akai ba a goyo akai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa tambaya kadin sa a ce dai ai a ta'lam shin ka san ka san kana da ilimin sanin menene yace haqqullahi 'ala al-ibad ay ma awjabahu 'alaihim haka ce haƙƙi mana abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta akan bayi yasa dole wajibi ne bayi su wa ma yajibu an yu'amiluhu bihi mana da abin da ya zama wajibi bayi ku mu'amalanci Allah da shi shi ne mana haƙƙun wa al-ibad ma awjabahu 'alaihim wa ma ya yajibu an yu'amiluhu bihi da abin da kuma ya zama wajibi dole ne baka da makawa dole da wannan ne zaka mu'amalanci Allah in ka mu'amalanci Allah da wani abu da ba wannan ba ko Allah madaukakin sarki baya ku an gane ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa mu'azu jabal wannan asigan tambaya ha me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma sahabbai in zai sanar da su wani ilimi sai fara musu asigan tambaya wala ta liyakuna ashaddu huduran li qalbi hatta yafham ma yaqulu sallallahu alaihi wasallam saboda yin hakan ya fi halarto da tunani da fahimtar mutum akwai bambanci da in za kawai kawai mutum na zama ka fara mishi magana da ka fara jefa mishi tambaya ɗan wani duk inda hankali ke ke ya dawo ne ya dawo kanka ce wani wani wani na kaza wani kaza kaza ok eh na gane shi duka suka ba ki labari kaga zai zama ya zo ko yana so san to ne da wani kuma za Allah salafin haka yake masa hambai an tita ne ƙwararren tita ne ko ne titin ya kare a fadan manzan a makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaka yake musu ce kasa abin da ake nufi da kaza ce wanne a ciki ce kaza da kaza wallah ban ne ko ta ai amfanin shi kaza da kaza da kaza da kaza ba za ka taɓa wanta ba da sai da wani incident ya faru kafin aka ne aka kowa maka to ba za ka manta ba shi ko a tsarin karantarwa a yanzu har kuskure ne kana shiga aji ko ka fara rubutu sai ya za mu yi karatu a kan kaza sai kaza in su ba ba su zai ba ka zero sai ba ta zero da su abla ku tambaye su sai malaman education su ba ba sai zai ba biro zero dole ka yi wani abu na introduction bayan kai a wan kai introduction ko ba dole ce ma akan topic din da za ka yi kasu wasu kai ba dole ba za ka ba su wani labari ka musu wani hira sannan ka zo da tambayoyi kan abin da aka yi wuce an fahimta ko a cikin da yake mun tsaya kan kaza haka ne ko kazan ka yi kokarin alakanta abin da da na da na yanzu mutum sai ka dora to hankalin su zai ta kaiwa zuwa ga abin da kake kai ko lokacin da kake introduction din da wancan abubuwan lokacin da shirin cire takarda a jaka da shirin shirin gara bayro da shirin neman kaza kafin ka kai kan asalin karatun kowa ya gawa mai kimtsawa hankalin kowa ya dawo kanka an fahimta ku wannan duka karantarwa annabi Muhammad ne sallallahu masa lokaci zai mutum kuma magana musamman waɗanda suke da ƙananan shekaru a cikin su manzo Allah sai kama hannun mutum haka sai zama kukkar da suna kallon juna dukkan sai mishi magana dukkan sai masa magana Allah ya sa mu gani Allah ya ce to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara jefa Mu'adh bin Jabal akan sigan tambaya ta su kun sai ce mishi sannan yake wa ma haƙƙul ibadi ala Allah ai ma yajibu an yu'amilahum bihi shi ma abu da Allah ya wajabta ma kansa ya mu'amalanci bayansa da shi yake wal ibadu lam yujibu shay'an su bayi ba ta da sama Allah ko ba ai da kuma ita ko da ma Allah ko ba haka bane wanda yake wajen samu wani abu yace balillahu awjabahu ala nafsihi fadlan minhu ala ibadihi a Allah shi ne wajabta ma kansa ko da falala daga gare shi zuwa ga bayinsa ya ce to yanzu ni na wajabta ma kaina kaza amma da sharaɗin kuma in kai kaza an fahimta ku wannan falala ce daga Allah ya ce qala ta'ala Allah ya ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma rahmah أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلها فأنه غفور رحيم cikin suratu al-an'am ko aya ta 54 Allah ke kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin kuwa ya wajen kama kansa jin kai da tausayi na bayansa amma da sharaɗin annahu man amila minkum su'an bi jahalatin duk wanda ya aikata wani mummunan aiki a cikin ku a lokacin da ya zama yau kan kansa ya zama tahohu ko lokacin da ya zama ya kafa fahimtar dare saboda sha'awa sun mata da min ba'dihi sannan sai bayan ya yi laifin sai tura zuwa ga Allah wa aslaha ya gyara ayyukansa fa annahu ghafurur rahim to lallai Allah madaukaki sarki shi ne yawan gafara ne mai yawan tausayi mana Allah ya jazabta ma kansa jin tausayi da gafara ma bayan waɗanda suka tuba bayan sai mummunan ne aiki kaga ai anan Allah ya fara cewa shi ne wanda sama ta ai bayan ne sani wanda samu sai da bayan yake wanda sama Allah yake fa aujada subhanahu ala nafsihi an yarhama man amila su'an bi jahalatin ay bi fahmin wa adam husn tasarruf ai wanda ya mummunan aiki a lokacin da yake yawo da kansa yana wawa shine ma nan jahala anan da jahala na jahilci na rashin sanin cewa abun ba daidai ba in dai bai san cewa ba daidai ba na cin da zai mun muna aiki ba an fahimta ko matakar kuma jahilcin nasu ba jahilin da arab ba ne mun karanta a nawakilin islam ko a karatunmu na asuba cewa in mutum ya zama sa jahilci ne na bijirema karantarwar musulunci da wannan layi wata barbe shi ba abin da ya dame shi da da ake koyon addini yana ma kallon masu kai addinin kaman gidaranci ne ɓata lokacin rashin aikin yi wannan duk abin da ya Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa ba shi uzurin jahilci mun karanta ya na wakilin islam amma wanda ake magana jahilcin da ba a rubuta mutum zunubi shine wanda yana ya yarda cewa wajibi a kan sanin addini kuma yana kokarin tada yana da ɗauki littafi ya ji ya zauna a gaban malami ba da ana so da mutum ya zama ɗayan uku ne kamar da malamin ta'alim ya kawo daga wani daga cikin magabata ya ce ku aliman au muta'alliman au sa'ilan ya ce wala ta kun A ga malami ko mai koyo ko mai tambaya ha baka zama mai daukar littafi ka jirgin malami ba amma kuma in ana wa'azi ka saurara in abu za zaka yana zaka zo kai tambaya malam me hukuncin kaza me hukuncin kaza duka waɗannan su in suka yi abu a kuskure sai daga baya baya ya tabbata cewa wannan abun saban Allah ne ko tun kowa ba masu laifi ba ne an fahimta ku amma wanda ya zama na hudun to shi ba ba ruwan Allah da shi duk abin da ya Allah zai kama shi da shi an fahimta ku yawwa shi ne ma ne ce shi ne to jahala anan ba wancan jahalan na wancan bane jahala na mutum wani yana cewa duk lokacin da ba wanda zai fa'a ma Allah sai bisa jahilci mana a lokacin ya jahilci matsayin Allah ya jahilci Allah na kallon shi ya jahilci Allah ana rubuta duk abin da yake aikata kuma Allah zai kama shi yake mata mataba min ba'da zalika sai to kan wannan wa aslaha ya jara yake wa ma'ana kataba ay aujaba ma'anan kataba wannan ayar ma'ana Allah ya wajabta maka sai mu'azu ne gaba ce Allahu wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzansa su suka fi sani an gane ku Allahu wa rasuluhu duka mubtada ne khabar din shine a'lam shine khabarul mubtada din nan anan ce Allahu wa rasuluhu amma sai ce a'lam ga mufrad mufrad an gane ku saboda ai ka'idan shine ba a yi ma Allah da manzansa musanna an gane ku yawa haka ce Allah da manzansa su biyu sun ce an gane ku yawa shi sa bai ce Allahu wa rasuluhu a'lama ba sai ce a'lam Kuma ai maganan Allah da maganan manzan Allah hukuncin su ɗaya ne an fahimta ku ba za ka ba abu biyu ne daban-daban wajen hukunci shi sa ba za a kira su su su ne bayanin da malaya ƙasa da bayanin malaman nahu wanda babu bukatar mu karanta sai ce to Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah akan bayi shine an ya abuduhu su bauta mishi ay yatazallalu lahu bi ta'a su kaskantar da kai zuwa gare shi wajen yi masa da'a wala yushriku bihi shay'an hasu shirka da shi da komai sai fi ibadatihi wa ma yaqtu bihi kafi shirka da shi cikin ibada na Allah maɗaukaki ce duk wani abu da dama ya ke kama Allah ne shi karfi da ke shai'an kaga sai Allah ya kawo da sigar mazalla salata ya kawo sigar na kira ya sanwi su da ƙa'idar an na kira su fi siyaƙin na fi tufirin umum mana kowa ko me wannan abu duk girman shi duk da kake ganin shi da girma da matsayi duk abin da aka ce wannan haƙƙin Allah ne to wannan ɗin bai kai a baki wannan haƙƙin ne an fahimta ko yau duk abin da za ka yi sallah ko da wani mala'ika ba ko da wani annabi ko ba za ka yi azumi ko da wani mala'ika ba ko da wani annabi za ka rantse da wani mala'ika ko wani annabi ba ba ka ba duka tun da duka irada ce waɗanda za ka ɗauka hannu za ka yi addu'a ka ce ya mala'ika jibril ba ko ka ce ya annabi wani ba duk wannan ibada ne suke ce ɗan gawa Allah to babu wanda ya isa ya shiga ciki shi girman shi bayan na cewa waɗancan ba su da girma ba su da matsayi an fahimta ko amma yanzu haƙƙin Allah ne kamar misalin da malam gurumfin ya bayar a Allah ta'ala wanda wasu masu neman rigima kuma sai zama laifi a gurinsu misali ne a fili ita in kana so ka gane maganin da ake cewa wai haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah daban kuma manzon Allah bai ita ya ɗauki haƙƙin Allah ba yace misali ne mace a gidan aure ha ko sai baban ta kira ta ce wanda ki zo yanzu haka da bi ba ta da yiwa in ta tafi kuma tai ne ya fa ma Allah kuma ta je har ta za na karshen tsinon Allah amma sai da baban ta bai isa ba a yana da isa amma a wannan bangaren ne amma kuma zai iya kiran mijin na ce da matan karna son dunku kuma zai iyawa ko mijin da yake to baba ga munan zuwa ko gari ba amma kowa da haƙƙin yanzu ce ma matan ki ita kadai ta zo haƙƙin wane ne mijinta ne ba haƙƙin shi bane kaga ai haƙƙin shi yana da yana da girma da mutum har ta akan mijin nasa amma a wannan kuma da isa ba sai izinin wa mijin haƙƙin Allah da na manzon Allah yake Ita ce baba to in ya dawo zan tambaye shi baba ne ce an miki rashin kunya haka da aka ce karka rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kawai ba ni cewa cewa manzon Allah bai daraja a wani zara magana haƙƙi ne kowa da ne haƙƙin shi wannan ba haƙƙin manzon Allah bane za ka yi rantsuwa an kai rantsuwa da ke kai shirka sunan ka mushriki kuma ba haƙƙin shi bane wannan haƙƙin Allah ne za ka yi addu'a ba ka ce ya manzon Allah ka mun kaza ba ko da ba haƙƙin shi bane sunan ka mushriki ko gani ba za ka yi ba kance ka shi ba duka wannan so da ba haƙƙin shi bane haƙƙin wani ne Allah ne an ya abuduhu wala la yushriku bihi shay'an ko me ko me shi ma da ke fata ummu kullace ta ta makance komai la rasulan wala malikan wala waliyan wala ghairihi ko manzo ne ko mala'ika ne ko wani wali ne ko wani kowaye in ai shiga hakkin Allah ya ce mallan tsaya wannan shine bandare din ka tsallaka ala inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allah maharimu shine kawai ka'ida an fahimta ku sai kuma wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'azziba man la yushriku kuma da Allah ya tsora na bayi a kansa shine duk wanda kuma bai masa shirka da komai wajen ibada ya bauta masa sau da kafa babu shirka to shi kuma Allah maɗaukacin sarki alƙawarin ba zai azabta da shi a wa hadha al-haqq Allah bihi ala ibadihi wa lam ahadun wannan haƙƙin Allah ne ya su babu wani wanda ya masa sai wala ta gunnu anna qawluhu kuma karka yi zaton cewa fadin da aka ce man la yushriku bihi annahu mujarradun anil ibada karka tunanin kawai kenan mutum ya zauna kawai bai sallah bai azumi bai zakka bai aikin haji bai komai amma kuma yace bai shirka kana nufin shi ake yi shi kai wannan tunanin wannan wuta zai je wallahi san bai san bai sai ya je wuta amma musulmi bane dan duk wanda ya bar sallah da gangan da gangan yana zaune lafiya lau kalau ba uzurin da shari'a ta yadda yake yi sallah aka ce wani tafi kai sallah yake ban yi wa ka kika yi sallah ba zan yi ba ana zaune da jinkirin da ne a yi jinkiri a ga har lokacin sallan za ka fita da yi ba misali sallan azhar yana zaune yi ba lokaci na tafiya lokaci na tafiya har lokacin da aka ce aka kira sallan asar bai tashi yayi ba a shara musulunci kashe shi za'i ko da zama armi kashe shi za'i ko kashe shi za'i matukan ya balaga ba shi da wani hukunci kan wannan shi da amfani kuma ba la'akari da a ya yadda da wajibin sunan ko tsere da wajibin hukuncin shi hukuncin shi ne inda maluma suke tattauna a kan wannan matsalar shi ne kashe cin a matsayin kafuri ko a matsayin haddi shi ne maluma suka tsabani wasu ke ganin a matsayin kafuri ya zama kafuri kwata-kwata wasu ke ganin a'a a matsayin haddi ne hukuncin shi kuma hukuncin wani a wani kaga bai zama kafiri ba amma dai hukuncin shi hukuncin shi maganan cewa hukuncin shi ne babu wani malami a duniya da yake da sabani akai duniya hukuncin ne, dukkan malaman musulunci da ka sani ko ne ce wani mazhaba ko wani ɗariƙa duka hukuncin kenan hukuncin kisa ne ko jiran shiga ya lokacin sallah shiga ko za ku dama alƙali to gashi ga shedu tabbatattu adilai mutanen kirki har azan har muka zo sallar la'asar ina bi sallar azhar ba ana ta mishi magana ya ke a haka ne da yawa eh ko za a miƙa shi ne a ji a wannan ɗin shi to shi ɗin ma maganar da ya fi inganci wadda shi malamai ashabul hadith kusan da suka tafi a kai shi maganar ko malaman hanabira shi an ake shi a kafuri ne ko ya yake da wajibcin ko bai da wajibcin ba sunan shi arni ba za a masa sallah ba ba za a masa wanka ba ba za a binne shi a makabartar musulmai ba kaga karka ce saboda an ce Allah ya ajiba man la yushrika bihi sai tsamanin ko mutum baya ibada kawai ya ce amma ni ba na shirka ya kubuta a'a wancan hukuncin na nan shi kuma yawwa in ka wancan kuma mutum ya zama kafiri tubaran shine ma yake to karka yi amin haka yace li anna taqdir kana waqfu al-ubudiyya so da ai wanda ya yarda shi bawan Allah shine bai shirka ga Allah ba ko ba za ka zama kai da kai bawan Allah fa la budda an yakuna abidan wanda da fi bawan Allah ne dole zama yana ibada dole zama yana ibada kuma ko a istilahin ga magarin mutanen aka ce ibada a matsayin kare musulmi sai abu na farko da ke zuwa ran mutum Allah ko wanda zai zuwa makarantan ya ce yanzu zan je in yi ibada an kuma aiki ne zai je ne Allah sai ma lai ce wa man lam ya'budu Allah wa lam yushrik bihi shay'an hal azab? wani zai ce to wanda shi shi ba duka ibadan nan ba yayi amma fa ka tuka kin za masa azaba ma lai ce na'am yu'azzab sai shine mai cancanta da azaba yace li anna kalama fi haqqihi wa taqdiruhu man ya'buduhu wa la yushrik shay'an Allah ba zai azabta da wanda ya bauta masa kuma baya shirka da shi ba an fahimta ko kuma ka wannan haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki shine ya dora makansa duk wanda ya kuma sau da kafa kuma baya shirka da shi to Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin ba zai alautar da shi ba Allah madaukakin sarki ya samu shi. insha Allah ta'ala Allah ya mu zama ci gaba sai mu ji karan bayanin da malam yayi da kuma masail da malam ya fitar daga cikin waɗannan ayoyi da hadisai abin da muka faɗa shi Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muke Allah madaukakin sarki ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam